قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu taurin kai ka ce ni mutum ne kamar ku ana yi min wahayi cewa abin bautar ku bisa cancanta abin bauta ne guda ɗaya Shi ne Allah don haka ku bi hanyar da za ta kai ku zuwa gare shi ku nemi gafarar zunubanku daga gare shi hallaka da azaba ta tabbata ga mashirkan da suke bauta ma wani Allah ko suke haɗa wani da shi a wajen bauta.